bai zama abin mamaki ba yadda babbar jam'iyyar adawa a Najeriya ta PDP ta soki hanyar da shugaba Buhari da mataimakin mataimakinsa Banjo suka bayyana kuɗi da kadarorin da suka mallaka. Don kuwa PDP ta ɗau salon sukar duk lamuran sabuwar gwamnatin da nuna hakan kimtsawa ne don dawowa mulki a 2019. PDP ta ce ai da shugaban ya bayyana kimar kuɗin gidaje hudu da ya mallaka ba wai ya nuna biyu daga cikinsu na laka ba ne. Menene matsayin ambata dukiya ga masu rike da kujerun siyasa a dokar Najeriya? Barista Baba Shaba lauya ne mai zaman kansa a Abuja. Abu ne wanda yake cikin tsarin mulki, wanda aka ba wannan Code of Conduct Bureau su aiwatar amma saboda abubuwan da suka faru a baya ba zo ana bin sau da kafa abin ya kamata a yi ba a yi. Barista Baba to me yasa muke ganin akwai shugabannin da ba sa ambata kadarorin su amma sai a ga ba wani abin da ake musu. Ba wani abu bane kowa ya san yadda shugabannin baya suka zama su taka doka eh zaka taka doka ko ba abin da zai faru. Shi yasa ake ga kamar hukumar ba ta da tasiri kenan. Tana da tasiri ai mun ga kwanaki abubuwan da ya faru lokacin da aka kira Bola Tinubu mun san cewa dai siyasa ce amma ai tana da tasiri idan tana so ta zama mai tasiri shin ya hukumar kula da da'ar jami'an gwamnatin Najeriya wato Code of Conduct ke tantance gaskiyar kadarorin da 'yan siyasa ke ambatawa da wasu ke fargabar takan yiwu akwai masu ƙara matsayin dukiyarsu dan in sun bar gado ya zama silar ɓoye almundanu da suka tafka. Eh, what um, discuss with them and we also verify from the bank from the information the person has provided. Ai mukan gayyaci waɗannan jami'an ne su yi mana bayani filla-filla, nan mukan binciki ma'ajiyunsu na bankuna mu tabbatar da abin da suka ayyana gaskiya ne, in ji jami'an labarun hukumar ɗar jami'an gwamnati Mrs. Iyabo, wacce ma ta ƙara da cewa. We also do what is known as field verification, whereby you tell us where your land Hakanan mukan fita ma fa mu je mu duba bayanan filaye ko gidajen waɗannan jami'an mu kwalailace bayanai. Abin da yake zama mana kalubale shine rashin wadatar kuɗin gudanarwa, amma hakan ma baya hana mu aiwatar da ayyukan da doka ta ɗora mana. Shugaba Buhari na samun yabo daga wasu al'ummar Arewa maso gabas saboda bayyana kadarorin sa fili da nuna wannan ɗabi'a za ta zaburar da jami'an soji su matsa kaimi wajen fatattakar 'yan ta'adda cikin wata uku don gamsuwa da gudun duniyar babban komanda. Sunana Alhaji Zubairu Badamasi Inusa daga karamar hukumar Nguru Local Government. Duk mutumin da yake North East Zone daga Yobe, Borno, Adamawa har Taraba da Bauchi da Gombe musamman kuma wa'annan jihohi guda uku gaskiya duk mutumin da yake nan gurin yana wa Allah godiya kuma muna wa gwamnatin Janar Buhari godiya domin mun tabbatar da cewa cewa dama wannan kashe-kashe mutanen da ake shiryawa akai shiryayyen abu ne kuma Allah ya kawo mana karshen sa Obasanjo da ya kafa hukumar EFCC bai bayyana dukiyarsa ba amma magajinsa marigayi Umaru yar Aduwa ya ambata a bakwai. mabiyinsa tsohon shugaba Jonathan shi ma bai ambata dukiyar ba sai bana da shugaba Buhari ya farfado da ka'idar shin gwamnoni za su bi wannan sahun Nasiru da Mailika Murar Amurka daga Abuja Najeriya